wato sabunta mulkin baiwa ta ita daga hannun wannan zuwa wancan ya wajarta a yi mata tsarki mahaifa ne istibari <clears throat> alhamil birwab idan mai ciki ce in ta haihu ta gama istibari wa ta qur'i ita kuma abuciyar tsarki wadda ka yi haila bi haidatin da haila guda wal isa wadda ta yanke kamna bi ta ashirin, ita kuma wata uku wato baiwa wal murtabatu wanda ke shakka tana da ciki ko ba ta da bitin atin ita kuma wata tara wal mamlukatu wanda take abin mallaka fi iddati tana cikin idda ga ta baiwa kun mijinta ya sake ta da kuma ana son za a sai da ita din kibayin to da zaran wannan ita aure ta kare to shikenan ya halatta sai suwa to ya halatta ko a sai ko a ba wani kyautatta illa man ta ya kana bara'ata sai dai in wanda ya sakankance baranta ma ya bata ne ta riga ta gama idda to wannan babu wani istibra'i da za a yi mata wa ma a mata duk wanda ya taki baiwa lam ya bi'ha ba zai sai she ta ba hatta ya tabri'a sai ya mata istibra'i sannan ya kai ta kasuwa wai ne ta baka ala istibra'in wahidin jaza idan da mai saye da mai sayarwa suka yi itibaki akan istibra'i guda eh, wato za a sai da ita ce ya yi mata istibra'i ya ce to ya yarda da shi ko kuma ya yi abin da ya ce to in ta gama istibra'i zan saya kaga sun yi istibra'i sun yi tibaki kan guda to wannan ya ishe su wannan balaurar da hali fasadi kanin da yau mutum ya sai da yawa ya da ita sai kuma cinikin su ya zan ya ɓaci sai ya dawo da ita saboda ɓacin wannan ciniki au hiyarin ko ko sun yi ciniki na hiyari ne saboda haka lokacin da ajalin hiyari ya kare sai shi mushtari ya dawo da ita don ba ta yi ko kuma shi mai gidan shi ya fasa da an ka dawo da ita wasu hibba da ba'i istibra'aha to shi mai ita wanda ya sayar da ita an so gare shi mustahabi ne ya mata istibra'i kamin ya ci gaba da saduwa da ita in yana so ya mai da ita sadaka wa bai qalatin ya ji imma amma in ta dawo da ikala wato shi shine fasa ciniki kamar ka sayar kuma ka kana su. ko ko shi wanda ya saya ya ga kamar yana da wata larura ko yana da wata bukata ya roki a yi mai cinikin ya mayar da abin a bashi kudin sa shi ake ce mai kala to yi da irin wannan ne ta dawo hannunsa to ba ba ne nan wajibi ne kani ya ci gaba da takin ta mata istibra'i bayan ba a istibra'i ha idan ya sayar da ita shi mai ita gabani ya mata istibra'i yau da halin ka kazalika shi ma wanda ya saya da saya sai ya take ta bai mata istibra'i ba fa a tabbi waladin sai ta haihu shine ta zo da ɗa da aksara min sittata ashurin wato ta haihu he da wata shidda hukima fihi bil qafati to sai ai hukunci da wannan ɗa da ƙafa wato ƙafa wasu mutane ne waɗanda idan mace ta haihu ana jayayyar ɗan wannan ne ko ɗan wannan to su waɗannan ƙafa su za su zo su duba sun wannan su duba na wannan su duba na yaro su ce wannan shi uban shi to sai a kira wasu su duba tsakanin mushtari da bayan su dubawa ne ne uban yaron shi ya hukunci da wani tattatin idan ko wata da ɗaya ne nan wani ilawali wannan daga takin wato yi ne shi na farko shi addaka yalhaqu biyu zai risku da shi <clears throat> wala yi hukamu bil kafati bayan hukunci da kafa zai wani da zaujacin ga dan mata aure in mata aure ta haihu ga irin wannan tsakanin to ba a ce a kira kafa shikenan akwai hukunce hukunce wanda in ya zama wato bai kai wata shidda ba dan na warko ne in ya kai wata shidda ko abin da ya wuce dan miji na biyu ne wala mai yi haka nan kuma ba a yi hukunci da kama ga wanda ya mutu domin su ba su cewa dan wannan ne sai yana nan ko da ya mutu in ba abin ne shi ba sun ka zo sun ka duba ya su ne sun ka duba na wancan to suna iya bada hukuncin cewa wannan dan na wancan ne amma in ya riga ya mutu an binne to ba a kiransu don su sai sun duba wannan sun duba wannan sannan su bada hukunci wala ta bara da shirin gairin aji. ko ba a lura da ɗan ya yi kama da wani uba ne don ɗaya biyo wani ba kai ba ba a ce ba ɗanka bane ɗanka ne da hadiza annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yace mata zan shi gashi bari mata ji ta da baki da haka yana shakka ɗan nan ba na shi bane annabi ce kana da raƙuma ce ina da raƙuma ce ni Allah ne su ya faɗa ce cikin su akwai mai toka toka ce eh ce to ina ya samu Ya ce yana yi wa can kila can tushe na kakanni cikin kakanni na can akwai baki ya ce to kai ma kila ɗanka can cikin kakanni ka akwai baki shi ne ya shi zama <laughs> da aka don labari bai kama da uba na ba duk ɗan shi ne an gane ko domin eh, ga surantawa ana nuna annabi adamu fari ne to ya aka yi mun kai to bakake mu kuma duk ɗiya ne muke eh? ya aka yi mutane su kai daban-daban larabawa ma in ka ba zai ga wasu ga mutanen yaman bakake bakake haka ma su ma kamar ta awaki in ka dima kuma wasu ka ga su rasu su masu dogaye kamar mutane irin in ka je za a ga wasu bakake kamar mu da su baya sawa amma in ka je kamar bandur abbas duk da kamar muke dan nan cikin masallaci haka suke da su ba irin tamu kuma ba su da wani yare sai marizanci wani wuri ko in ka je ka gansu kamar turawa wani wuri in ka je kamar inda sun kai iyaka da pakistan sai ka gansu kamar mutane abin nan mutanen pakistan akwai inda sun kai kama da filifin mutanen filifin <laughs> duk kuma farisawa ne da zama da kai aka suka za haka nan kuma ga su kabila guda don haka ba a lura da cewa ɗa bai kama da uban shi ba wannan ba abin lura ba ne faslun تلزم الموسر نفقة أبويه المؤدمين an عن kasbi, ولو كانا كاجرين تلزم musira wato nafqatul walidain ciyar eh, nafqatul walid abwai ciyar da iyayensa wato shi mukallaf kenan talibin ci Musira wanda da wanda an mawadaci su iyayen nan almu'dimai ne wanda ba su da komi wata ba su da abin da za su ci zai ne anil kasbi wanda suke kuma gajiyayyu daga sana'ar da za su ci abinci ba su iyayen sana'ar da za su ci da kansu wajibi ne dan su ya ci da su walau kana kare ne ko da su kare ne musulunci kenan eh ko da kafire ne zaka ciyar da su wai babu al'adi sannan kuma idan uban mutum ba ya da mata wajibi ne mai aure samu mishi mata wadda zai zauna da ita ya ɗebe shawar wasu mata da ita shi ne kame kan uba wani kwata zaujati ko matar shi wanda ba uwarka wanda ka auro mai din wajibi ne ka ciyar da ita mutum da shi bai iya ciyar da ita kai ka ciyar mai da ita wa zaujin ummi kuma idan ita uwa din tana da miji mijin ne ya kawo ci da kai ne ya ci da ita to ka ci da ita uwar ka ci da mijin nata in asara in ya talauta la in ta jarhu adima amma banda inda dama can bai da komai ta aure haka nan to zai ka ci da ita shi ko ya ci da kai ne tunda dama ba ya da amma idan yana da ya aure ta kuma abu ya zo ya kasa to sai ka ɗauka duka wasu da auladi haka nan ciyar da ƙananan yara ɗiyanka waɗanda suke su ma waɗanda ba su iya sana'a su ci da kansu wajibi ne ka ciyar da su alfukara wanda suke talakawa allakar hatta ya lura shi ɗa namiji har ya balaga sahihan kuma yana lahiya lumi banda inda yake ya balaga amma ba shi da lafiya wannan za ka ciyar da shi balaga ba ta zama sharadi aikilan kuma ya zama mai hankali da ya balaga yana mahaukaci na kawata waɗi ba za ka ciyar da shi har ya mutu wa ya warki wal unsa hatta ta zama zauta. idan kuma mace ce har na kannan ciyar wannan ta koma kan miji kai za ka yi ta ciyar da ita har ta tare ɗakin mijinta kuma ta zanta ita kwana da ita ko da ta je gidan miji in ba bata isa ta ce ta ba kai za ka rika aika mata da tuwo tana ci har ta girma wala ta udu bi khuluqiha kuma naukan nan ba ta dawowa kan uba in iya ta zama zaura da ta je gidan miji ya sake ta ta balaga tana da hankalinta to in ta dawo gidanka sai ta yi da kuta ci da kanta ba kai za ka ci da ita ba illa an ta kuna sagiratan sai dai in jaran karama ce an aure da tana karama an ka sako da tana karama to wannan sai ka ci gaba da ciyar da ita wannan katil alƙari haka nan kuma ciyar da bayi idan kana da bayi wajibi ne ka ciyar da waɗannan bayi kifayatan gwargwadon abin zai ishe su bil ma'rufi gwargwadon hali um ko kuma in ka ji ka ciyar da su to ka sayar da su um ko ka yanta su nan shi mai aka iya tsayawa illa in ba ka yi wancan ba ba ka yi wannan ba bi a alai sai dan maka suwa ba a kuɗin in ba ka so ka watsa kurdufi wala na min al'amali ma la yutiqun kuma ba a kallafa musu aikin da ba su iya su bayi hadisi ya ce in ko ka kallafa musu aikin da ba su iya to ka shiga aikin ai da kai a kai ka taimaka musu na'am eh eh eh in ta dawo eh ba dole ba ne ka ci aka kakka ba ta ba ciyar da ita ba dole ba ne nan dole ne waɗannan duk da muka mata amma ita in ta dawo gidan da gidan mijinta ba dole ne ka ciyar da ita ba don haka in an saki mace ta zauna gidan mijinta ta yi idda ya ciyar da ita ya ba ta wurin kwana ya mata sutura ta gama idda in ta gama idda ta taho gidanka kai ko kai talla ka sai da mawani ma'ana ka amran mawani shi nake ne eh, da ta dawo ta gama idda ko da za ta dawo gidanka ta gama idda in ka zo masallaci ka bibi mutanen kirki jiwana yana son ganin ka kira shi ce to ina da diya kaji kaji da yadda take to ta rabu da mijinta ko mijinta ya mutu ina so ka aure ta tana da halin kwarai da ya kirki ce in ya ce yana so to in bai so ka ba wani ka tallata ma wani kamar yadda sai na uh, Umar yayi wa yarsa ya tallata ma Abubakar ya tallata ma Usman abubakar ya ji annabi na tunanin auren ta saboda haka bai ce mai komai wasu usman ya ce zai na shawara usman ya je shawara. shawarci annabi sai annabi ya ce bari in baka wanda ta hita wanda hita wanda hita aure ta saboda haka annabi ya dauki eh, wannan ummu kursu ya bashi shi kuma ya aure ta ummu kursu ta ya hafsa annabi ya yi umar <laughs> eh, kaga eh, annabi ya yi usman saboda kaga ana tallabiya ba rashin kunya ne bane ba kuma yadda kai bane eh ai yake ne dan da ta ba sai ce ban ta a masallaci ban ji ban gani ba to yanzu yanzu muna makaranta ne saboda haka za a yi haka nan eh na'am ka ce ina akwai mai so kawai ita tana iya tallakanta don wata ta kai masallaci ya ce ma ta ba shi kanta cikin jama'a ta ce na baka kai na rasulullahi ka aure don haka annabi bai ce mata komi ba wani yanki ke ce na so annabi ya bashi <laughs> amma dai sirranta ya yi kamar da sai na umar ya yi ya yi karantawa eh an gane ku ta eh, yanzu abin da yasa sama da kahirci ya yi yawa shi yasa yanzu ba mijin ɗaya ce aka sake ta zauna gidan miji ba aika zai ba ki a kwashi ki kai a bar da can matsiya ce in an kore ta an sake ta ni ta kai gida ne ba ta ce ake ce mai zai ce lalata ta wata ta ce zan maki ba in maki dawo ba <laughs> zan dan uza nake na ko in ɗayan eh, tsine miki eh, wannan duka kuskure ne addinin musulunci bai tsara haka ba da haka nan mutum ya ciyar da dabbobinsa wajibi ne dole ne in kana da jakuna ko tumaki ko awaki ko dawaki ko raƙuma wajibi ne ko musu ciyawa ka zuba musu in ɗaure suke a toke kuma a aura aiha ko ka kai su wurin kiwo ka kora su su taima dama ko daji Aure bai ko kuma ka sayar in ka iya ka iya musu ciyawa ba ka iya kai su wurin kiwo to ka sayar shi ma wa illa in bai yi wancan ba bai yi wannan ba bi'a alaihi gwamnati zai ta sayar a bashi kuɗin a sai dan ma wanda zai iya daukar da wancan haka ake yi Shi ne fa in ba bi'a alaihi ga sunan da wancan na bayin da wannan duka in yaƙi a sayar a bashi kuɗin wala tarzamu umma nafqatu waladiha wato uwa ba dole ne ta ciyar da ɗanta ba ciyar da ɗa ba ya zama dole akan uwa ba tilas ba ne wala yatiman ko da marayi ba dole ne ta bashi abinci ba ita uwa wale ha irga'u amma wajibi ne akan ta tilas zai gare ta shayar da shi nono ma damar zaujata abiya muddin tana matan uban shi muddin tana cikin tana tare da uban shi ko da an sake ta saki rija'i to wajibi ne ta ciyar da shayar da wannan ɗan nono har isa yayi bayin ta ne ko a wale a ma za ka zauje ta abiyu muddin tana mata uban fa in kana la turdu in ta zan ba ta shayarwa da sharabin saboda darajarta akwai cikin larabawa waɗanda suke ɗaukaka su ta kai ba su sha da ɗansu nono ya zama al'ada tun kamin musulunci kuma musulunci ya zo ya yarje yi. don ya zan irin ta ce au mararin ko ko ba ta da lahiya au killati labanin ko ko nonon ta yayi kaɗan bai isa ɗan ya sha ba al'adi to ya dawo dole kan uba shi uban ya taya bi wanda za ta sai ko ya sai nonon turawa In li bakari sai in ya zan talaka ne ba shi da abin da zai yi aula ya da Sadiya ga gairiha ko ko shi yaron bai karbi nonon watanta ba an samu mai shayarwa amma ya ki kamawa to ko ne darajar ta bai zama ha nan shayar da ita ya zama dole ya shayar da shi ya zama dole a kanta wa amar muqallaqatu amma wadda an ka saki saki ya fala ha, shayar da ɗanta bai zama dole illa Allah ya jira illa Allah ko Eh, akwai wanda ba su da la'i illa Allah sai in ya zan ba a samu manturji turji'u wadda za ta shayar da shi ba Allah ya kabal ku Allah ya kabal ko ko bai karɓi sado ya gairi hanonin wajenta ba to wannan sai ta shayar da shi dole haka bai na tajara lagu, idan ko zai nemo mai sufayin wata ita tana da nono kuma za a nemi wata ba mu wa haku to uwa ita ta cancanta ta karbi wannan kudin ta sha da ɗanɗanta nono ga wata an samo ita ko gata da nuna, kuma tana shayarwa amma an sake ta to uwa ita ta yi cancanta a yi jinga da ita a maimakon waccan don nan akwai abin nan guda uku na farko ɗanta ne ta yi kowa tausaya mai na biyu ita ta haihe shi akwai muwafaka tsakanin jininta da jinin yaro wajen nonon na shayarwa sannan ga kyautatawa wadda zai samu ga ita uwar fiye da waccan waye a haƙu bi banati kuma ita ta yi cancanta da renonsa in za a ba da reno malam tanki muddin bai bata yi aure ba wato ga ƙa'idan musulunci mace ba ta amre ta ta yi gidan wani da ɗan wani wanda ake reno ƙaramin yaro in dai har za ta yi amre to shi kenan haƙƙinta ya faɗi wannan duk abin da muke jahilci domin eh, kasancewa ɗanka gidan wani ita kuma wannan mata matarka ce ta haito da gidanka kullum a ce da za ka zo ka zallama, ina wance kawo yaron nan in gani shi mijin ba zai hankuri ba zai ce to an dai laɓe da yaron nan ne don a kashe ma aure sai a ga rigima ta tashi saboda haka wajibi ne inda zata za ta rike yaro to ta zauna gidansu kuma gidan nan nasu ma ya zama gidan kirki ne in ya zan gidan gidan tsiya ne ba ya bai kamata ɗanka ba ko da yake ita ce uwar kuma ku zama gari guda inda za ka iya taka ko da kawai ka je a gare ba sai ka wahala ba inda in wani ciwo ya kama shi nan take ko yaro ana iya turuwa sai ki zai gama uban wani ba shi da lahiya ba kamar tana riga ta kana angoli ne ba yawa unguwa guda haka shi a ka'ida ta musulunci domin kai ne mai kula da ɗan don haka aka jingina cewa wanda an maraye shi ne wanda uban shi ya mutu wanda uwarsa ta mutu ba maraye ba ne wanda uban shi ya mutu shi ne bai samun kula shi ne wanda duk abin da ya uwa ta zaka ya ji daɗi ya yi abin da ya ga dama in ma wani ya malaki ka cire mai bakinka ni ya ci ka <laughs> yawa saboda haka maraye shine wanda ubansa ya mutu wal yatumu min qibalil abi don haka shi ba a saki a ce mace tana to kai da goyon ka kai ko kana nan Kaduna duk abin da an kai baka da labari saboda ko da zaka zo zai ka tarar da yaron ka ya iya mugun zagi baka da yadda zaka yi an koya mai abin da ba na kwarai ba eh, eh? ita za ta ci da kanta ba tana so ta rike ɗanta ba ne wasallam ba kai za shi yaron kai shi za ka ci da shi yaron duk abin da yake bukata kai za ka bayar ita ku ta kula da shi ta ci da kanta na ungwari ne za an kawai gari ba ka da kudin ta zai zuwa ungwari ne an ka ce gaya can kuma baya da lahiya za ka yi kuma yana yi wa kullum ka je ungwari ne a ba wuri guda ba ne yana yiwa kai gare ka wuri guda ne tunda kana da mota amma wanda ko keke ba shi da wanda in an kai dan rashin mota daga riga su zai tako kasa zuwa su abin na zan tara market in ka ce wuce an gwani ma aikawa sai <laughs> kusa da kusa kuma tarran tana zanne cikin mutanen kirki a anguwa ko da gidansu gidan kwarai ne kuma anguwa anguwa mutanen kirki dai inal mujawara ta ta'assar don makotaka tana tasiri ko da mutum yana mutumin kirki iya zauna a unguwar da ba mutanen kirki ba to shi zai kare da kirki ne amma ƴaƴa ne za ka yi mutanen banza hmm. to to da kullu biha kuma malam tanki waya da kullu biha zauja nan, muddin ba ta yi aure mijinta ya yi da kuli da ita ba walau a matan ko da bai wace ita zai cancanta ta rike danta au mustaulada ko da kuma ummu walada ce ta wadda ta haihu wakili ba bil kitabiyya to an yi saɓani ga wadda take kirista ce ko ba yahuda to ita zai cancanta ko ko ba ita ba a'a ba ita ba <laughs> wala ta udu li khuluwiha kuma idan ta yi amre kaga haƙƙin ta ya faɗi to sai amrin bai karko ba sai ya mutu sai ta dawo ta ce a bani ɗana ba a bata tana gama idda in ta ga wani tana jata tana so ne saboda haka kada yaro ya zama yau yana nan gobe yana nan ya rasa sanin abin da yake ciki tun da dai ta rige ta yi amre marin to haƙƙin ta ya faɗi sai dai ta yi haƙuri a ba wata ka tarki makatan kaba inda an gabata dan. ba ta yi amre ba an ka ce to ga ɗanki nan kai cancan da ta ce wa uba ne ya sakan in rike shi ni nake da shi Allah ya kashe shi akwai masu ja haka na ta yi mutu ta yi kenan ta yi kwana biyu uku ta ji nono ta ya kumbura sai kuma ta yi da na sani ta tota ce Allah a yi haƙuri ganganin da na yi masu da kyawu a yi haƙuri ta ah, ah, ah. ai tun da kika wacce magana ke bayyana halin ki saboda haka ki ta yi ba a yarda ba ko ta dawo nan ta ba da haƙuri ba za a haƙura ba to lari laruratin amma banda inda ya zanta ki ɗauka ta saboda larura kamar kila lokacin da aka bata shi ba ta da lafiya ta ce yanzu halin da nake ciki na zan iya rike yaro to ana nan ta je asibiti ta samu lafiya ta dawo garau to zai da dafa ce to uzurin da nake da shi wanda da nake karɓa ta yi fan da lafiya amma yanzu na samu lafiya a bani to zai a bata wannan an yarda da larurarta to idan ita ta yi amre sun ma'umma sannan uwarta wato uwarta ita uwar yaron ثم الخالة سنن أنور قوتا ثم أم الأبي سنن أور أبنتا ثم الأخت سنن إر قوتا ثم الأمة سنن قبونتا ثم بنت الأخ سنن يدن قوانتا bayan udinna idan duk an rasa cikin gehen uwarta can gehen gidansu duk an rasa wanda zai yi ba asa ba to sai a dawo gidan yaro nan gidan uba ne a wata mace wadda take bata da miji ko ko tana da miji amma mijin nan dan uwa ne na kusa ga shi yaron to sai a bata tariki wa in taraka bil hadinati an sharɗanta ga ita wadda take reno kuluruha ta zama zaura ta zama ta da miji aw kaunuha zawjatan li waliyyi ko ko tana da miji amma mijin nan shi awwaliyin yaron shine mai kula da wannan yaro a muharrama ko ko wato shi wannan mijin zu muharrami yaron ne wani wasiyu shi kuma wasiyi a haƙu Habana ta zakar ke cancanta da kula da yaro miji. ka yi wasiya ka ce to wani ya kula min da yaro na ina mutu to kuma ga wasu waɗanda sun ka cancanta to wannan da kace ya kula da shi shi ya cancanta amma ban da mace ba amal unsa amma in ta zan mace fa in kana mamuna in ya zan shi wannan mutum amintacce ne wanda hu ahalin kuma yana da iyali yana da mata to a bashi wa illa fala in ko bai da mata ba za a bashi ba wali wali waliyin relatu bihi waliyin yaro ya samu ya tashi wato ya baggari kamar idan kana da kan an baka yaro riko ko kuma ɗanka ne ita uwar ta ce ba za ta yi aure ba za ta zauna ta kula da yaro sai aka yi mataran su ba an kamar da kai kano ko sokoto ko abuja to in ka tashi ɗaki ya tashi ni mara ka jira ko ragaya ko yawa sai ka tai da yaronka ita kuma ha to shi kenan haƙƙinta ya waɗi illa idza zara huna ka na sai fa in za ta bi ka ويحسب المهدون سافر الولي بقدر haƙƙin والتنفل فذاك مسكن illa الهادنا إلا إذا ka sake na. Sai da duk shi waliyi ya yi tahiya da yaro to wannan ya kada haƙƙin mai reno eh, sai dai in ta zan za ta bi shi a je a zauna tare shi ne yi sabarin nukulati wato tahiya ta barin gari tahiyar tashi la gairu amma da waliyi ba wanda adda wannan haƙƙi ita ba ta tashi ta koma Kano an gane ko eh ita ba ta tashi ta koma Kano haka nan wasi wanda an ka ba wasi shi ma ba zai tashi ya koma wani riba lalaha amma ita ba ta da dama ita uwa ba ta da dama ta ɗauki ɗanta yi tafiya da shi wa ranar tasabi renon yaro ilal bulu har shi bada gani wakila an ce a'a ilal izga zuwa ga ya faɗuwa haƙorin shan nono haƙorin harko in sun faɗi to shi kenan an gama renonsa sai ya dawo gidansu wasabiya hatta ya da kula biya zauji in mace ce ko sai an aurar da ita ta tare gidan mijinta na Allah ya tsare eh eh eh eh sai wali ba wasiyi ba a waliyi wali shine uba ko wani asibi shi ko wancan wasiyi in ya tashi hakin shi wasiyi wani mutum ne ba cikin dangi ba ka gane kamar kai yanzu da ka zan wari. misali sai ka ɗauki yaro ka ba wani ba kano idan ya tashi ya koma kano kaga ɗan uwanka zan fara ba san halin da yaron yake ciki ba zai tahiya da shi ba in zai yi tahiya sai ya danka shi hannun waɗannan da ke kula da shi shi ya kai abin shi amma in shi ne wannan waliyi wanda yake ko kai ko kuma waninka wanda yake na zumunta ne ba na an ce ya kula da shi ba ne kula ce ta dole tun da shi naka ne to shi na iya ta yado inda bai ta ya ɗauki abin ya ta da shi ka gani na Allah shi wara eh nan wajen bakare ne waɗannan da aka yi na wajen uwa da shauran 'yan uwan uwa eh uwa eh to nan gashi bayyane shine zahirin nasi eh ko kuma da yawa misali idan da kamar yadda al'amura suke gudana yanzu eh idan da abu zai kama mutum da iyalin shi su wajen alkali eh to idan ya zan ta dan fi shi kawa wajen alkali eh za a iya kawo wannan nasi ko da gidansu ita wannan mata eh babu tarbiyyar da ya kamata a bar mata eh tunda yanzu ga cikin bayanin da malam ya mana eh. ya nuna cewa in mutum yana gudun lalacewar tarbiyyar yaransa eh. yana iya kafa hujja da wannan ya karbi eh. kuma inda abin bai kai haka shari'a wannan nasin za a dauko a nuna mutum to shi wancan ko me ya kamata ya kara mu shi wani shi me ai kai wannan za ka yi ba sai ka zan lauya ba <laughs> ai wannan za ka ɗauko yana nan in babu a nan can gaba akwai ko cikin sharhi ma akwai cewa sai kaza sai kaza sai kaza ka ganin farko an ce tana da miji za ta yi aure ba ka gani eh. to ke in kadi ba kamar irin mutasar su aka rabul masaliki ko ma wannan sharhin za ka samu kuma ta zan tana zaune cikin mutanen kwarai da take zaune babu lalacewa to zai ka ɗauko nan kai kuma ka danke kai tsaye ai ko haifar ka zo kai tsaye kai rike nasi ba a ture ka ko da ko mutum zai mulmulo dubban nerori ya nika in dai kai rike nasi to sai dai a yi shekaru ana yi awa a tuyi ka to Allah ya kyauta da yawa abinda da alƙalan mu suke in ka taimaka nuna musu nasi suka rika cewa to wannan ya nuna mana karatu eh ya ka ai kai karatu ka kawo kan Allah ya tawa kuma kai alƙali ba je ka shawarci malamai ba na shi alƙali eh cikin sharuɗa a ka ga mai za ka yi cikin sharuɗin ka hawan nan kujera an ce ka rinka shawara da malamai na to sai kuma can matsala ta ba inda muka inda ya gabata na'am menene bambancin sadaka da baiwa don malam a bayanin shi a bambanta wato baiwa kana iya so baiwa ta rinka zuwa gona tana shika shinkawa da wane ne amma ba kwana da ita baiwa ce wannan in ni kenan sadaka ko ka sauro ta kana kwana da ita tana haihuwa madiya ita sadaka ita ce kwarkwara kana iya mallakar baiwa ɗari tawari guda ita kake saduwa da ita ita aka da ba da babu sun zo wadannan wanda kana da dama in kana iya dubu kana iya yi babu ne wanda ya bi su eh shine ka saduwa eh duk ko dubu kana iya yi babu kaidi gare su aure ne an ka ce sai hudu amma ga sadaka babu kaidi eh فصل الرضاء ما وصل من اللبن إلى جوف الرضيع في الحولين قبل بساله الرضاء Abin da ake ce ma ko kuma shan nono wanda ke sa dokoki tsakanin yaro da wadda an ka sha nononta ko kuma ‘ya'yanta ko kuma mijinta ya zama wannan dangantaka ta zama kamar dangantaka ta haihuwa shi shine ma wasala nonon da ya sadu abin da ya sadu minan labani na nono ila jirgin rabe zuwa cikin cikin yaro fil haulaini cikin shekara biyu fisali fisalihi gabanin a shi wato nonon da mutum ya sha yana cikin shan nono cikin shekara biyu kamin a shi wannan shine nonon da ke haramtar da auratewa tsakanin mai nono da mashayin nono an gane wa in kalla ko da kaɗan ne wanda an ka sha wa mai ayyi fadin kana kuma cikin kafafen nan da ke zuwa cikin ciki ko ta ina ya ko an sa ta hanci ko ta kunne ko ta baki ko ta ido inda ya kai cikin ciki to shi shikenan magana ta kare wayan kulida ko da an garwaya shi da ma ta haliku da abin da bai halakar da shi kamar aka garwaya shi da da kamu wanda da gani kai ka san an sa nono ko an ka shaka haka zaka ji shi kamar ka tatso wata mata an ka ya mai da kamu an ka bashi ya sha in dai nono bai bace ba cikin wannan kamun to ya zama ɗanta shine nasharar hurmata ya baza haramci baina wa bainal murbi'a <coughs> tsakanin wannan yaro da ita mai nono wadda ta shayar da shi wala mai tatan ko da mushe ci abin nan ko da gawa ce ta mutu an ka rasa nono an ka ce to yaron nan shi ma zai mutu ya ka ya aka tafi nononta ita uwa ta ba ta da nono sai aka je aka ce to ai wance da ta mutu ga ta ba a gama jana'izar ta ba riga an sa ta kawai sai aka zo aka matsu ta aka zuba mai to ta wanda ni wajami ha kuma dukkan tushenta wato iyayenta wanda sun kai sama wa buru'iha da rassunta wanda sun kai kasa, daga abin da ya hito ga jikinta da abin da ya hita ga wanda ya ta jikinta da wanda ya ta wanda ya ta jikinta aka yi kasa. wa bainahu huwa bainaz zawji sannan da tsakanin shi wannan yaro da mijin da ke takin wannan mata nono na na bugowa wa usulihi da iyayen wannan mijin wa buruhi da ƴaƴan wannan mijin wa zawji sani har ma miji na biyu wato ta ta amri wannan yana takin ta ta sha da wannan yaro nono nonon bai kare ba ya sake ta zai ta da wannan nono ta je ta auri wani nonon bai yanke ba shine zawju sani an gane ko to duka waɗannan ma'abaka'il labani tare da sauran nonon can na warku kal awwal shi ma kamar na farko walau dan da bikirin da nono ya bubbugo ga budurwa bata taba yin aure ba sai nonon ta ya zai yana da ruwa sai yaro ya sha awa isatin ko ko tsohuwa tsohuwa ce irin wata ta haihu ta mutu sai wata tsohuwa ta je ta sha kaikai sai nono ya dawo sai yaron nan ya je ya sha ita ma wannan tsoho ta zango shi lali rajulin <clears throat> amma ban da inda ya zan namiji nono ya fi kugo mai ya ka samu yaro ya zo ya sha wannan nono shi wannan daidai yake da na awaki <laughs> au yi matin ko kuma dabba don yara goma sun sha nono akuya guda ba yan uwa ne. <laughs> wala ma rada abu ba da fitali haka in an yaye yaro ya zan ya kama cin abinci ya bar shan nono don ya sha nono wata duka wannan babu komi wa maharimu rada'ikan nasabi su ko zo maharaman shan nono kamar na dangantaka ne na eh eh hikimar wannan bayan suka kai da ta aure ta mai ai su ke nufin ba wani na kai ta aika tana son kula har zuwa lokacin aure Don mace ake ba tana son kula da dan ko kaga namiji ana son kila ka je da shi gona ka koya mai to yana hannun mace a ita ko ana son a koya mata girki da gyara shi hida da shara da wanke-wanken kwano wanda kila kai ba za a koya mata a tsaya ne?